assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ta talhai su dana na iga soma da turanci na ya bayani na ji tsotaci be tuwona etiya eton doci ke tsakaniyar goguta yana kafin musulunci ube na eto jiyo na annabawa na jigwa gana luna na ma musulunci bebe na adami ni ubo na musulunci wayana ugbo kagbo to ya ga wuce ji gago galani ga yi sunan ulfitiratin yau man ga sunan ulfitira hiya suna ulambiya layi wasu salamu layi. wa kadi amarna bil iktida'in bihi كما قال سبحانه وتعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى etun na yi annabawa na yi gogane tun ko kuta na na ailu so kuma yi ji foro ganyi lami tubawa be bawa na ga lami tun ga yi a fi na aisha na benin ya ga nan ga gogala ni amma ya buyu da kan yi na ya ga ke yi la wi la ni ni eti ni ni bo igan na ga ilan ne ga itu igan na ga ilan ne ga itu hadisi yana na aisha guwa yo? amma guwa guta yin yo nyama fari mine ya tuna na ba wani shi zo na e to gwa da wani kuma ya rike da musulmi shi be kafiri shi na wato wani rikpe da zane musulmi na bai zane da musulmi ne na mu ga yi kasu shari sharibi mi maya ya yi min? musulmi wallahi mi yi umu ya wuga lugwa arewa ya yi min kere soma ya yi min ya yi min kere wuya, har a ta le pabana yi nan ita ne wajibojiya da kurujiya na ọga anyị nyinaa yi ikpe misutere etiti ọnụlụgwa na e ma ụmụake daba na nza ndondo na nle wụsọ ya na nwanwe ga anwụ nwa na ọmaga ala ụlọ abịa mmiri na mpa ke ndụ sokwa paba ajihi ne mbe nukwa anyị na ma wọ ya ụla ọma oke har ụlọ ụga ụda mmiri na fes a wụ na kasu shahid kenan wa aifa wa lihiya ame wa ga musulmi lai inu gbi ulugwa to yi papa ko ga wọn ma papa ko ma na ta etinye yi inu na ona iga nukpa yi na ga to yi ya ma papa ko bo musulunci o a yi daji ga wọn lai inu gbi olugwa o lai yi papa ko olugwa tendo annabawa na ji gobe so to yi zaji na wadda shari'a abu wadda addini yagan na galani ya yi yaga te somari wasiwaku gigiya sawaki ngai zinze ya yemi sun betu kuna waga azumi sun bere ya fiti ka satagwalo bere ya fiti ka satagwapi ta koyi kin ka sagwalo ta koyi kin kasa sagwapi ge kuma na yi kafe dupena har to ayini da da gadanin mo Ni na wa nauna gbogbo na wa gbogbo ya da tuko do wa ya nan wanda mini sunnan ya annabawa jo asauki ba zai tubo wanda fayi da wutu na mai nan na zawangi ya zama jeta zai zabe asauki na sai ta sabi na fufi ba wani na ma wanda ba wa wa tini ba wani man wangi na ga ga wuce da ya wuga ba ta sami febe daga addini na dana mission yi fe jamfani bi oyin tso tun da musulmi yi jamfani bi oyin nana Nya mafari a galila na miya sawa kewa be aske ebaci annabi ga tayyabu e afuwa akun bisiwa ki fa innahu tariqul qur'ana yami so yɛ yifo ya wanyi yewu ya kan yewu bi kan bi asa wɔ kini yɛ gaa nawu ne ebe na mi so ga yi ba na alukur'an no date abedie no ebakyi anabi gaa lawula an ashuku ala ummati la amartum bi siwakin ma akulli wuduyi kawai bana wa da je zo wuci koyi ala umma shi yemina tendo aga ji sallah do sai aga alula jina nya ci gaga mai ja furo ga aga ji alula ndondo ala asawkan nami mini faida ni cewa nabi ga raka'atani bisiwaki khayrun min 70 raka'atan bi ghairi siwaki alula na oji o ma asawkin nami be zo na o ci jina filaraka ku ba da asawkin nena sallah na fila raka ba na ni giba na fila raka shi ta be goye na wajen bi alula wa mala asaukin na mi shi da alula wucin na na nga yi fa'ida eni ciwo fa'ida etu ciwo to na nga yi ne da wange waza rayu ubo ta ona nga ma wani waza to adini wa ona nga yi yarda su ku annabi ga gigiyar sawaki wọn lami suntazu gigiya sawaki boye su ko dabo ki maza wange wala jabo yarda su ko ki wa wana wudi alikiyami bo yarda su ko to kaba ito bo ba ta wala sawaki nami kafi jalo lana ito ba yin gutsun sunna wai biaske yi wai sunna annabawa yi ji wai yakuna qur'ani da shi na raka guba biyu ga raka duani kan ga ganci ma bore su ko da bo mi so ma kamin dondo ga ga betsoy mine na da bawa je so fi jina wal istinshaku kamin dondo aga yin gici ji wi lokacin alala wani lokacin alala ga mi tsoya iga ganna tso wa kasul azafir annabawa je tso bojawo elu ebudunugwa na egwa bụ agụ efoshibaga onye boji na wani ya boji onye dabaji boji onye dabaji mini boji wuce na ji aga gawon yi cewa ga ya somari una nwiwa mummu ya yi yi ntata aga a gawa ga da gawa ma da ya shi ta ewa gawa wani gani me wona wa wen ba dane be kike na wa kemi ne yana je wa ga ya ba sai e tu bona da wono ilaw ilawan bai wan manga kasu sharibi ya wuce ga wala ni amfani na dabona be rike no ga da wobe da ne je musulmi ane na me makemi egwalu no pai onga lari pe da la musulmi na be

amma daga na layi nuge nukpa yi be yi ma papa ko yi lapa ba yi nin ba yi ga de ni yi jagi ji na kau ga ji pura ma yi tauzu nga na ci gan wa wayi yi ni wa de amma ga ga yi jagi yi be nukpa yi eyi ni ya nuge yi jagi ma aji bo ko eyi ma papa ko aji bo ko ani nga uchi ma yi la yi te tiya wale ga wa zo sai na ba ya la ti tun jagi na gan wa ji wa wuni ebe ne ya o kamin dondo ɛwu wa yi kin ɛwu lɔ bi bɔ ayɔ fitia mini hikima na dabɔ na a gan sunna o yɛ annabawa yi a mɛ wa gan o dan sunna nara yi mini o bɔ hadisi a na muhammad sallallahu alaihi wa sallam gan khaliful mushrikina wafiru lihiya wahfu shawariba. hadisin na imamu buhari be imamu muslim gabo hadisin na biyu ya mini ya e keni be zane je di mushiriki zane je wena ya ma lanu nupa ya lugwa elugu nwupa ya ma elugu lushe mapa ya ma ela ya mi ya eke ya ganna ga gwagale ani a shiga uku ya ganna ga gwagale ani wayo da muhimmanci hadisi ya zai dubu na arkami ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan usarai na musulmi ala in ewa sun yi de har ohun makena annabi na usarai na musulmi ala ya fito eyin yamma papako har ohun makena mini ne shi ya gaya gaga tubo gabe yi ma ga gogana ani na a haifa wa lihiyati iya inu kwanyi o ma de fone la tobe zo a ce lunu kwanyi kwana bede na wa cayi tiya ya wani eka na wa titiya na ga kuda wana ebo ma kawo ya lugwa eka na ma wa ya kawo jibo na la kwa tsoye ci alugu tiya to bede tsoye ci wai ga yawo gawa da matsayin da ci da wani waya step ne je da ce wugwa ga yadda azu zakan bo azu bar fubo na lupa da mine ne wugu na to ga tiya ya waya ni wa ci tiya da wani shari'a je da wani wa wuna a da ta matsayin ya kwale laifiyan wani bayi nana hadisi jibe etin ya ga wucin ke ewa gan àwọn nupayana ibala etika hadisi wucin annabi gan jazu shawariba wa arhulihiya e wa halaful majusa ya mi ji make ega yau ga su yi ma eme lanbaye lugwa bugabuge eme lamini e keribe majusi tana ji da addini don da lami tuwan hadisin na musulun ga goruwa yau biyu iga ganna jilani ya yi yuye ga musamman wo giban pai miniya musulunci wa ma te masani na wato bezo sokoci lanu pai gan wayo kauna to ti hukunci ya zanaga nu pai ɛn kuni dɔbɔ wɔn laba zane wɔn nukpa na zane wɔn nukpa yi na ngwa wɔyi na alawuji lima nye masalaci na faasi ti wo lɛɛfiw bɛ zane na kamina wɔn nukpa na n tɛrɛ lɛɛfiw bɛ zane tiɲɛ na n tɛrɛ lɛɛfiw bɛ zane yie na n tɛrɛ bana de eri kpe dana akewu bata tiɲɛ yibo ana wɔn lɛwu yɛ na agɔ akewu. iyi na masu koga waga yi na masu kwa de waga to amma e gefi be wani kwayi matsayi ni bo akpeo so koga waga fi de ma ochi fi so koga waga wani kwayi ma mu wo zana wani kwayi na a be ga wangi gaji ayu ga ubi uji ria zana wani kwayi na a laufe da ta ko to ga ba gaskiya be gamane ya wula ebu gada na ebu gama na wula ebu uvaza na ebu mana na enwe nukpa ina ngwa ina wa jali na nye musulunci na ye na enwe nukpa nga waji nukpa ma tiya ya wa ni wa una mana na azo ala na enwe mini ugbo mini ugbo ewa gangan agala ti shien yiwu mo wọn ẹnu pàdé ẹnṣọt mùsùlùmí tso aramu yọ kendo fífi ẹgẹ kí na aramu na kendo yíyẹyìn aramu na kendo zuzu gama na yìí aramu na nípa yìí dé sanani tó a jẹ wíwú mùsùlùmí tso ìdága ń tìlẹ̀ á ní ìtsẹ̀ yìí zandon da ne wani bai na wanda ya zo sallar sha amma wani ga shi ya zo sallar ga gaya na sallar ya yi jan zandon da ne wani bai na tun ga wundu wani wa ma lagiyawa ebe da fasiti wo zandon da ne wani bai na laushi zo sallar amma laushi zo jiya. zandon da ne wani bai na laushi zo ma'aikatan don don anabi eyi nu bi anyi te ya nito ya mapa wuce api tuchu nwa andabi ga aga nwuma zoma nwa na ogo oga nwuna omo nga wala wo lugwa olugu lu she mapa okunche eyi nu bi mebe eyi mapa okunche niyo sai oga ati gyara ndo ci bo na be saya wona nukpa yi made na na na aisha ga wani ji kuci be na ba ji panin be yi be nukpa na wọn eju kuti betu ekyi namba agiji gberi beyin da agiji ibe nukpa yin na wọn wọn yɛ nukpa yin wọn dami ne bi bie namba agye lami ne wo bie yin da agiji na wọn wọn yɛ nukpa yin wọn ne soko na soko dan dan bɛ tsi zi foro afe yuga yuga yi hali kan lai afe lai ɛgbazɛ dan alita ne so etsi dza yɛ ti wɔ na. ade na wusaran eti ganwi wanya nukpayo ana wusaran eti ganwi wanya nukpayo edo yaga zane wani kwayi na wai na alaliman ya masallaci yuna wa shi zo sallah amma ya gaba sallah ji su mubu sallah age ebe na yadda zan doce e a kogo na ngan kabo na zane wani kwayi na alaye sai alkali yawan zane wani kpai e na nga bi egi wani wani ga iwu wuma zane wani kpai na aga yi wa iri ayi zane wani kpai na a tun yi mi waja en wutsun na pe do aga ukan zane wani kpai na mini ya eh yana je wa ga yi ba zai ti ubana ki hadisi ya malan shurai hunna o ga na na aisha ehun gadoyin bi ayi sheyin kana yabdau rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na na bani wa jikini dawana kendo ga ile ti ga ya wato nupa yana bani ga ga de ti ga sauto namba tubo ebo o ga jipi dojima yanayi kan gaba sojo na alawla jin ete topic ngalo da yi ga tudo ji bayani ba gabo ice wa ga ga kakan ba na ki kakan na ya ba ko ga ni ga wi waye mi be e gwaluya no pai e ba ci wa ya sa oke e ta ci asa wa ki sunna ya na muhammad sallallahu alaihi wasallam ngu yo hadisi ji man bai danye tubo har ma abu salma ugan wule zai dubu ye zai duye kan don da nuga fiye da shi masallaci wani asawa ke da tukpa ugbo ba na aja la'ala kalan hana kamin dondo na zai dugan na ki zai dubu sabiti gan na ki a ji sallar su ga sawa ke wato anami. wato wai ga ba dondo na musulmi ga lo lobe lo be lobe lo be asawo ki tendo ba dondo na musulmi ga lo ine lo lo be kino e lo lo be tasabina amma to an za be tasabiya yana ma to an za be ina ma amma ga asabi wa nati sai ba zai ta istinshaqo noyi loyi annabi ga ga salewa jalula wa jalula wala yago na wala nu oto ke gwado wala wo yo da wala wo yoji sunnu yana annabawa je tsoye jina ame waga to e tsoye zai na ji e ju kamin dondo na ma waga je na wala nu oto fi mi so wala mi so jikio wala mi so tu wa janu la wa janu la nno ye sunna annabawa na ju gwaga tsuwana mine ne ja waga yi jina waga yi biba ke vuduno etuchi

wale nga na biye da ya zo kudu ne fon na shi da na ma na je sa zo be ya na wudi alula e ba na ye je alula pamba de na je sa yi da na kan ba na je sa yi la zo na kan be do a ce jike o a ce je alula kami na ma ga je alula nga jike o ko ga ji sallah ai da ji sallah babu alula kami na ga wa nu a jike anan ade anan ade na ala jike ni ji bayan nu wona ga ita imamu

zandan da na gaskiya ga wa gome su ko su ma gin ga kendo unga le yele ne tuna ji mun sadu na bayanu ji an dalla dalla na unga lu e yin lu kon tatagwa be yin ba de be kudumi ago fo shi ba gama 40 days e so ni be fo kuwe ba ago so ni fo kuwe ga o ma wa ma ba lu kon tata yin wa ago e so ni ga o ma wa na galuwa bada nye wee ee ye gboro wọn agwụcha n'ime fogu ego onwe ha mụ saka anyị etu a n'ime fogu ene na ọma wee afụ n'ozu kwụba fụ eni ebazimake ebe na wee e ya pa ye mgbu igbo beni na eduziwu na ebe na danajiwo na kami ndondo wee kunu kpaye kana ba ndondo na maga kunu kpaye kana ba aga bụ shi kan ye kan te wanga kani ndendo ga kunu oyo pagwi bosara imbe nine ya lukonta ta bibade mini ubo e wanga muslimi un, unga bita ula biuna unga bita ula biuna nina na muslimi anabiyena undamini ya sunna ya annabawa na jigwagana ebo aya wuce na yi labe ga su kaga wa biyu da hun aktada ale ibala hadisi ana sibir maliki to na yi diwana hadisi na imamu musulun ga gobe wani kwayi lawon yi din yare bo oge na yi ga ya tiga lukon tata wani nga ukita da na a lokaci baya yi fi kasu sharibi ba na miya ga kada mi sun yi mi kere ibo ka ci mawi kenan wata kalimu da azafir be kamina guduna ga kada ya gwalagi yau ka toye mi ci toye wa ci mauna wa wa da emiti gani be mummu yayin yi lokonta ta ko wuna wa da anati gani be muwa ba da yana annabi a lokacin ba ga Allah na turuka iga lugwa akasara mini arba'in na lailata agwo ya shishi ba gama eto ni me fogu ina ona oga aga foshi ba ma be fogu e eto ni da ona chetu fogu tota hadisin na imamu muslim ga goro ayan hadisin na biyu a lokaci baya musulmi na buduna aga kanda gubo kam zuma ya fa wuce waganci buduna na ba na laifi so kuyo lukunta ta na wanwa na laifi so kuyo ba da ya gboro na wanwa na laifi so kuyo bici buduna na wa ma na laifi so kuyo ma da ma wuga go tsani be fo kuyo ga na fo shi ba da wani sai eh egwada eh, eh waga musulmi ga bi tsawon lamini wuga bebi ya bayani wuce ji gwa gaba tsojo lani babu an ada bala kadwa ili haja kendo wa nan, nana be kendo nuna. wa nabiye na yi ne be kendo nuna wuce a doku doka ne be kendo wa na gwa nane kafi o ya biye yi nana be kendo to ba na wa ya shi ci tabi ne ya ga wuce ga gwa gala yani mana mene so na ya annabawa ya tuwo etu go gutai ne gana e bazu annabawa ji ayi lagi aji zuba a so ma be gbana to ne ndakwa aji zun zan ndo chi aji ndakwa aji zun a baba aji zun a na so ko nya furu ga to be tita cha ya labazu ke ndakwa chi ya ne mi ibrahim na ɛyɛ wagan musulumi lɛɛdun lugba hali olu gba mususu ba ama agan do na na olu olu gun ejiya guta lo gutu hali ma dami ni sunna na agan eki zumba kendo da bajure na be bugure tu sani kina mini wani mana ya ga ezo gi ebo ye gba fa na aga gi zumba e ba cha gena aga obojo yiwa za wangi jagi inye oga gi ma jagi ma chaba aga obojo yiwa za wangi jagi oga de kabona ima kone za e jigba ni ma se shona iba za e tika bazo te sunno ya annabawa jina umai laye mai na e bage wobe imi na doku kendo mai zumba gibana ya cika gaja amma yando cike mini ya gboro yin zagibo ebe wo gabe vumba ba jiji kami ndondo ma wo eye wo dan bayan ebe wo hadisi ya na muhammad sallallahu alaihi wasallama wo be etinya hadisi na imam tabarani gobe na hausa tona to aisha mina da mini mujmai wona etu pe ba hadisi na ma wangi mala albani ma hadisi na tazu hadisi na ma de riji danyi e bayan wato Eh, eh, eh, malam shaukani ke ilu da autari na ewa gani dike de bazu suna ya na muhammu yana kendo ma ne fi zamani ogba ni mai ke gbe na elagwa da ya bazu nyan zagi na annabi dabo adin zagin da ce ga umu atiya madina ciwo etumu na wukina na osina wuyi na nza gina yi ci wuyi ga wani zun wani ci yan da cike mini ya gboro abu ya gboro annabi annabi bai su tun bai tun shi ta zama annabi to madina na wugo wulu lugwa adi da yi make wugwa ci gan e iza ta kale haitano haitana ya gboro ba gina mana ne ya gboro yi gina make na wuga ke ba bai doji don duko gubaci ama amma kokari ji annabi ga ga nu wofu hadisi wuce da bulugul marami bago agaga a zuin a ciyan da suke mini ya guro yin zagibo kan yi lawu alada oje alada amma ya ga ga oje alada kiwo addini wuro yayi galugo da ndo cine je na ga anwana wa yi ci sunnan noma kabo yi ji wa yi tegun dabo annabi ga wato bibake nya ye gboro yin da ju china makede gina enyu yo na we lazu ye dokume yin da gina mu ga ma baje wo ma be yin ga bayani na be be yin na eti ga ya iye ga nya wo kute na annabawa na shi goga eti ubo mu da dine otuo na ameje to yin na na i ga na jabo ya to filo fi lobi wi addini ya musulunci na wani nana idan gobe ni cibo sai da ebo ya teji kini goce nga ye bazo mbemi make gboro yin zagi ebo mu kesha wo be baji omo bi kundo zuye omo lai mu ya e baga na gabe awo ma bi yin na eh mini sunna ya na ba jo agan musulmi la egwalu da tin bo ko ga chayin tin anu gba yin wo bani ko e ti wo bani ga daun chima ọmọ ga chewin moyama wala won lugu ebona ala khairi won chikon do chidabo annabi gama min muslimi yushibu shaybatan fil islami illa kana lahu li kulli sharatin ajru a be musulmin dondo na yin musulmi umar ji musulunci na waji foda jiji musulunci har tin shi kwaje boku na waya le batin fon dondo tin dondo na na kin shi kwaje boku na so ko wuya lada guwe ti tin dondo kan ga le wacce wuyin mummu yana no ba yi bo wacce lugu fon e ya yayin guba shi bo waya adịla ada eshie tie yi e ịbaga tina nguta yo har be kamina wa boku na enwe nukwa ina adi alkhairi nan ya na enwe mapakpa ko ya na enyi wuciji na jibo aga boku ndondo a yawula ada guwe bati ndondo yana wani ayawa wani na mgbaba mbele fi na ika ya wani na wa hadisi na kan labe na imamu muslim gubio imam muslim nga gu hadisi wuce biyo eh waya le hadisi ke beda na be na ewu gwaye gwaluye yina daga ibab la ibnu umar nga ga qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anemi gala tantifu الشيبة، asheiba ungala لا tantifu sheiba ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة نبي باتوي حديثنا وانجو حسن صحيح أبو داود أبو حديث النبي a de musulmin don doa na gaye ya gwalu da mu ya yi boku mini na ka ci ban bona wani daga jiko har wani boku bai ne wa na sai wo ya lefu alikiyami mai yin don do aski ga ce totlight tendo alula jiba nya musulmi alikiyami mi wa yi jiko tiri gwada ya gwan na je ne nana fuskan na na je nana tuban na na je fina bicin na na je nana unga yi tot light na unga anda za lokman dara mi sun yi siran na so ko ga yau ma yaqulu lil munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqata bismin nurikum efo ebe da wana musulumi e munafiki bagi ji munafiki in ji ji ate ebe yi mumini ba jiji mumina za jiji eka yi de aske yi sun niile ba yi daza so kee gaba gaban da ce ga ya sa'anu ru'un bayna aidihi wa bi aymanihi ngole agwa piye ya be mumini ji alkiyami efo ebe da wani za ji aske ji wa dan Eh, eh, eh, yasa nuru baina aidi aske ya de gboro abo aske ma dogo alo abo o to wa biya to aske yawa ke a pamba e bana we jalula tin dondo na ke ti o bona ji bo yanu bebe ya papa ko ma won wana yetin do chuyawo kaya ke ya o eri gbe ndo chuyawo kayan dane wonu pa ina na zane wɔn kpakpa kɔ ne deɛ nna yimi ne sungbɔ no kpa yimi ba kana yimi na deɛ rɛbɔ na na o dia yimi zi de ba yi afe sungbɔ o ma da na waya o ma da na waya la ne te na sokoto tsitsi ya bo wa dago gangan ne alikiya mi na fitina yɛ ba ka nu yi o yimi dan yi wo ama fitina yɛ o ka nu alikiya mi. yimi dan yi wo fitina yimi ga nu ɛba dan yi wo ama yi yo nini yɛ fitina yi wuti nini n ka tsi ba bɔ gbani o ka tɔ yimi ka tsi wa tɔ wa o ka tu ɛba ka tu gbani yi dzi ma dzi na wa la tɔ zi yɛ yimi ka tu yi dzi ma dzi na wa la tɔ zi yɛ ɛba tɔ ama ma me kia mi oga to boyi ni boyi na ode na ojiga ola nu pa yan won ola ma pa pa ko won yan tu won imi na ojigun nga o kan ba itin na mo me le ge bi asi to yan adazo ai awon yin ma pa ama ya awon yin nu gbia ebo ne bi asi to yan adazo aske un so gan chimba me nu gbe nu bi abe me pe na alolaje bo ya wu ba na wa pe ko da har da bandara siran yana na wani ya ninsa na awon kiya na awon nupa ya na zane ji mai wani nupa ya na ateri musiba na abediya alkiyami gabe na ateri asara na abeji minya alkiyami na hadisai ma muslim nu gobe da sahihu bana ebe ana esibu na maliki oga kuna na karau an yanti farajulu shaharata libaidaa min ra'asi wal yahyati ana sai ga gannan hadis mawquf oga ja fe sugo nye za bagi na yo fe muibo unaga tiada no payo koma pa pa kona fe moyana amma da ko na waga ya tidda shi bai shi ko yana ati ati shi shi ko alhali man ba ku ya wani sai da ya daji a waga wala tin ya pa lali annabi sallallahu alaihi wasallam ga innal yahuda wan nasara la yasbiquna eh nasara da yahudi shi ela etsina e, e, nukpa yi be eyi e, ma kpakpa koto tia ebege wo ya ayi bayani de da anabi sallallahu alaihi na sallam ga ya ga la ti e fiti ye wa shiji ko boku mu yo ma ye be taje nsu giyi mga gbarufu ya yo ye ma mine annabawa shi ya tsofe ji mai waga ya ji wani ikiramu sha'arati a ga wancin ya yi ta wuci da wani kamin don da na aisha shanti ya ne da biyu ka annabi har da masallacin wani tila da kata da na aisha da na aisha ga ta annabi shebe da annabi suke da ki bayi shi lafula ki shi laro ni fauci shi ga da ewa ikiramu maza ɛwɔ bɛ wɔn tii nana wɔn kyi tii ee ee kyiwa na wa wɔn tii nana na wɔn yi ne mpa na wa kpaw na ayɛ ne gizaw fie shiw bando sɛ aga man kɛn ne ti la wo domato fɔli yi kure mu a zandan ka de kusɔ yi ko wɔn ga lugu kyi fi ne ya mo gakyɛ kyi aga wo zandan dɔga de tii yi ko wɔn shiw wɔn la wo kyi wɔn yi. na dene ewugwa da ona ewa ga wontia mwi wonye ti onji sheria ya sai da wani to hajjo wode ama tin kewo omo ogala wa to eyin ma papa ko mo enyi ogala wa to eyin mi gbe mo mwi wonye ti en do ya e ti o nga isheriyo egwalwenti ikpeti oma ibadayo amakeyawo nada etubu totootso nga yijikwa oma ibaru totootso nga avumba okwani oma inusa wale aya zambendo adaona ko zane ibaru funa aga nwula tatu so kuma asatu da waga wolo adena wa yawe tubo na nyawo na ma ajibo okwani na aga oga jiwuji koma wala wɔn lugwa bo kɔn ti ɛba e ndondo ka ti e tie yi ndondo gɛlɛ da wo alikiya mi ma eyi ndondo eti e o bo kendo tso angi gbe sama wɔn ati ka eyi ndondo eyi ti afe yi asike o ngba eyi nne gye yi wɔn da wɔn na be wɔn gye yi wɔn adisi be daga yɛ ba yɛ abo wɔn ayɛ la wɔka be ɛba tso wɔn yɛ ayɛ eti o adisi na. wayale wangi wuyo a sunan abu dawud abu nga abu hurairah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga man kana lau shaharatun ma yama ko dummatu basoyo zandon da na ga de tina un la ya tina de na un zuta zutati wa kiyo fufo na wa fotin ya na me mi gina wa ga dan fu banane me shi na wa fe shuru kamin dondo ne nayo ake gwagwa amma wagwa sun bai yi zanyi na shi na wa gunda ona daga bayan zuta ya ti bo wun gikinin hadisiyan abu huraira amma man ga bibe ndoci dana wale kin nufiyo ba gidan jiyawo

Allah bi be be na manga idan abu ne da yadaini wa rijilaini bil ana'i musta'abbun pipayin lale egwa gubaba pipayin lale bici gubaba belali enyi uyo ne wana lele muta zawuje timinan nisa'i yayin da gine shi yi ya wona ya ya washi mini da gijo wa huwa lali na haramun alar rijali au kaye za baji unjia oja unjia wayo wa yo na wajikino na wapalani na so ko idaji ya hoyi me dakpe ya hoyi na wa sashi ya musulmi yo kutia la da so kwa na oyin na pipa ila ali ya yin zaji sunna ya na muhammadu sunnan na ma wa bo kasaran ya go to bici ya yi zaji zaji na ga lo ya wona wanji wani pe da yin gine wa lo ya wona benin tingina ke ala lo ani amma yin baba yo pi palali wi kiyo haram ila la ajati shaga be de pa en tadawi na lagan laliga yi wato cigbe wọn kendo aga ita igwa sogi aga ala wọn apala lina tọ wọn yi ẹtansa eh, eh, dangwabo ẹwa eh, wutu sumo yẹn wa gẹrẹji bo yìnbọn yẹn níbo mẹtsi bo yẹn o mẹtsi wo yìnbọn yẹn níbo wọ tsi o pala lẹ bó tsi gbi o sariya kan na wà ké la da débi. mini yẹn na wa gan abitsiw na ẹdziw aga gimana dani jima ji musulumi ama amadi adini ndondo aji misiyan amaji yahudi

kuyi na ni maa bɔ ajɛ ndagbo zan nyɛ nu tiɲɛ wa dɔn kpaata sariya ga aramu aga ka tsotso ma aga ka kuturuma ma aga wangi ta tiɲɛ lugba ta gujawa ma ɛɛ wɔn wɔn na wɔn bɛn ne na wɔn ka sheria ga alu yɛn ndɔtsi gwa mi ni tiɲɛ ala ndɔtsi awon aga wɔn ndɔtsi ma o dia sheria ga ala wɔn gwa. man ga na'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama babu nan ga wa yusamma eh al-qaza'u al-qaza'u kaza'u e ba hadisi na abdullahi ibn umar gobe nan ga ke kaza'u ga an ya aluka min rasi sabiyi makanu alaka sando chawa min yete a can a dan indoci ale gba ɛdze e, adaza wọn ayi gba ni wọn ka atsa primary yi lo ama afe ŋun ti aga wọn eti akɛyi wọn kasan wɔ alo kasan a api ati lóko adaka yɛ wɔ da ɛɛ e, pata aga wọn yi tsotso to anabi kana alo ti wɔ atsi na si de ala wọn wọn bɛyɛ ni ko ma ala wọn lo wɔ afi ata wọn to kendo agago gasi bɔ lɛ na. nana nga yi mi gu nya na annabawa na jigo ka tuwo na a fe jina na musulunci ma bebe yi na na ade nun waya na kuka yi sun labi ci kpekin jiki yau in lotun biyu yi guwa kuta ci nga yi gaga wanda wana yana yi ga agun saidi bi na mina nga yi egan yi na yi ga gwagalani na eti e ga ya e e gwadon nyene wa dana kan bo ga lo se pata na na e igan ani wa ga yi repeat bo on lo pe se sa tu ya igan e lo chine yugun da bo yi malau biana e bo pipa na wa pa do ji na ona manga ye wa be da ne musulmi ne wala mi utu e gane wa ga ga be na kamin don da no ga da wa ne ki ga wa lo pata na mine ne wa ga na ungalugwa yin don da su na so ko na suna su ko babo na onda na kan bo ga lo shi kata na mu rukayo efiyo anseti yo eh kenyi won scheme ya efi anseti na ma suna su ko nga wala babo to ga lo shi kata bi wi mo amma aya yin su ko nga yirin gitan yawo yo aya shi ya qur'anu bainahu da ku fi anseti amma wuye yiwe na wa lebe na si oga wa elu to kan se ti adabe oyin be ya ni gaga ilo shepata yen dondo mo ba scheme bo ba pula uzuri bia amma yen dondo ne so ne so ko ba bo ga chule ani ga wa lebe so ne so ko danana rukayo etiyo ededuduchiyo ewo bubo aga oga lo shepata bi oyin mo ya ga uti ga gogale ani wa gada shepata wo be ne so ne so ko ba ni kamina oga ebe sun daga oga acici aga ya yi lana ega so kona wani gaga wa man yi azimu shayira na ifayin na amin ta kawai da kulobe zandon da yin wasu kwaci zandon da mai wani ne la aga te a te ga musulunci bai ji amfani mai yin na wani ke daro na ke magegina ke so kuna je lafi masallaci na ke ya kone daga da masallaci wani zandon da na laye ya gbaci yan na jira na wuce na to ci abe da sun wuce su koyi su kuma alugu laye ya gbaci yan na su koyi wani ba e na ji zana a lusu kata na awo koyi na etiya na ma walau teoya ogalugu awo etu na we na na bai gana na muhammad sallallahu alaihi wa sallama ga za nan no ga tabi wani lo ya be da wan yiji ebo aga we dukunya ya na ti da kan wa na ma ya ga na ga go kalani ide yu ya ga banin na wa ga ji shi pata e wa ga o ga je ku e e ilo zuma o ma o ga je zuma ta e ila jima to babon nan kendo yi gawo dana a cikin wuyo amma ya ba dabo igidi la ba nga wa je ko ko ma igidi lo ba ke waga da madina wana ona ne be ga ma bayna al mashriqi wal magharibi qiblatu al qibla ya madina ci yi wunda gada gwalo be gada ya e e la ba be ile ta ma ye ilo zu ba bon no ila ji ye je ku ce ji san no ba ga bu ka ba giya yo olóòdò yìí káà kẹ́yà àjíṣe pàtàkì ń bá a bọ́ ná kó ilé yìí yí kú ẹ̀dùnmísù ilé àzùmí yí tán àríwá kó ilé yìí yí kú àríwá ilé àzùmí yí tán ẹ̀dùnmísù ìgáṣe kú bàná ìgídé làbẹ́ náà mọ́ ìmì ìgáṣe zùmọ̀tá bàná ìmì ìgáṣe kú bàná ìgídé lọ́ náà mọ́. nnadamini musulmi tswa ko ga lo shekpatana a ga wo ga batama waga lushe bata wayo na aduwa ba ya ga wuce ga gogalani aduwan na nawa ba na nga yi kara koyawe na gawo be shetan yi na nga yi kara koyawe na kewe gawo be yando ci na wuni shetan ya wani yau mai je gona ya ga nan ga gogalani ile ga wuce yi ga ina na shi e ba zuwa gogalani le ba tojo na nga yi gaza ndondo ga dangwaye bori nga la egwagwa lu sumba gibuma egwagwa pe e nga sumba gibuma uchu tonu pe wonu egwagwa pe na wa sumba gibuna nga uga ke na ba gibo oye boya disi na muhammad sallallahu alaihi wasallam na ga iza bala ahadukum fala fala yamassa zakarahu

wayona sallau jibe gunnana wa ya wangine wa watu ko ya mafari ne ba ce ta ci na wale ko ko ba mo de to wa na je na ona be tukui wa ga du de no o chu na wa paje ka o be yo ne be ama wa je ama ye wa be o ga ba de ala na e ga ne yi ga le na e ye aga kami ndondo nga dagwa okeriya nuwana nga dagwa na okeriya nuwana wala jalula na okeriya nuwana wala fuja fujana bana pata ya ga wuce jiga gogala ni to babon na wani gun kaseti eh ebacin na mi side b na nga yi bafle ti ga yan alulau ne na ji ya ji bai katu na ji ya ji gogale na eh, zandan daga da alula ji ji wula alula jin ge iga ga wunci gogale ani oga aji alula aduwa ndo ci daba na waya ji na ila na gwa aluna aduwa daba na waya ji na ila na gwa pina aduwa daba na waya ji na oga na bici gwa alukayina aduwa daba na waya ji na oga na bici ya gwa pi kayina na ma aduwa na ji ga gauda gwa ya wuta gwa ma gangan tazu daga ya bana na la dini anabwa wa ma ga lutun don da ya dini masiwa wa ga annabi lu Wa ye ga ma wa ga ga masiwa yo wa ga annabi ga ma ga agan ale na da ciga nan gwa ina zai na ko ga nan gwa fi alam na shara ko ga nan bi ci kule a wurin garan bil falaki ko ga nan bi ci gwa bi garan bin nasi yana wani ne aduwa ni ya lulawa na yi aduwa titiguni addu'a wuji, titi wuni. Wa ka ta da shi shiga wajen alalawa ji bismillahi man da ci gawa lawon lawa da arrahman arrahim kan dobe da ruwa imamu muslim bona bismillahi arrahman arrahim shi kenan kuma kuka ga ce wace ce alalayin ji addu'a ni da wani zikirin ni da wani a zikirin don don dabba na waya jimbe na har bai kami na wannan bici zona zama na wa bici yawa lona wacin na bici yawa fina wadda zikiri guta kyaji kuma wadda zikiri guni aji a zikiri ya mafari wayo ga ga shahadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa shahadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu addu'a ya mafari da wannan agalo da be bismillah da guki da guba adu'a e baci wa ga wayo jimbe na gai allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatayyirin ba ga buru aya ta zuka amma wale ba manye shari'a yo ke fuka hawo shi na aga waj'alni eh min ibadika salihin wa ga kamana bana ruwaya kana o gega o labiuma tandon da ga ga gawa biya Allahumma ja'alni min at-tawabina wa ja'alni min al-mutatahhirina ba ga ba ruwaya ta zuka wa ja'alni min ibadika salihina a ga ruwaya ta zutu ba ga na makka wuci be la giba ga na uba tamba wuci ke na la wuci lau be ba no so go giba go ke ka o ga be ala bi uma o be so ku fa bi wanda aguti na wani da aguta mini aduwa ne waga waje waga alula jibe na wala ayatul kursi ba e ba ni sina ta do ita ce wani ga zandon da daba ga alula mun ja gumi wa ayatul kursi ba wa ne ke alula ba wuce ba wa ne ki ne be gafara in sai shi amma ga jaji kan gama aljanna aduwa na aguti na wani Allahu la ila, illa huwa la an yalqa yawm la ta'khudhu sinatun la zuba. Alola da adu'a da muni. E tun ci kan ci subhanaka Allahumma wa bihamdika mu dika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. E gan na gawa ya gawa ma. Nya alola wa ci wannan kibana o ja alola na bo. Kami na mawage ji a an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu na. Eyewa ya dafitewa. tendo bishe ba ko ga tiwon la ye kasance fitile na ofe ole ye gwaloci sama ole amma e tagwa ni ga e tagwa ande ruwaye a tagwa adaga wala yau je kasani ga ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wala kursiyu gbabe be aya e, addu'an ne e, a ko subhanaka allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika yana e, ga a ce gwa addu'a ni na dawana amma la addu'a shishi ya ni na bagun bagun don don na tiye daga ya bayan tuci sokona iman gaga na ya na ya gagama amma ya gagaga ya tiki kibo egabe hujje an ga annabi gan an ga annabi jan an ga annabi ga jan an ga annabi gan da kyaci ne zandan da ga ji kokari ce lamiti sunna ne na muhammad ba ga ya bato eto ga je eto gwigwaci eto ga je eto lilici ebo ga na annabi ga sokwa e ga bi annabi gan in laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera aya ne lawo idona wa lutu asiyo ga waga na bilu maga allu aya ne lawo idona wa wa gaga si wa ga ne biga maga aga a ci ga ko ɛbakyi bi a ne ne ga sɔlu kamara ayitumuni usɔli ɛgye sanla kendo ele ni egyi sanla no yɛn dondo a ɛna abe sanla wɔn wɔ ga ne ne gyi wɔn aya ɛga dondo a ɛga de sanla wɔn wɔ ga ne ne ga wɔn aya ɛzobaya saidi bi yɛ kaseti na wɔn ga yi yɛn na agye ogyi paaro a yɛ za wɔn gyi aga alula gyi zo na yɛ bata. nye na shi tuci soko nga wu karatu nga ma wai wa ganja nga ma wa ganja da kai riga yadda ya yi tuna wulu na ga amfani gina wani oyale zawan gishi yinan nan agabe alula gishi e wuyen gbahu ba don donu goya nana alawa na da bana ga nawa kana zawan gishi yinan na agabe alula gishi e wuyen gbahu alaba na ga anana na zuguki na ga anuna to ale na wa alugo alula gumia kama alula gumia etu na elobe alule na masuku etu ncha gumia kama gumia za na tuwa ilo na wa gwa ale wa bi aluma ya musulmi kendo anabe gaga ya alula unga ye alula ya mai alula amfani ya alula zandon do gaga nye ekundola aduwa ibana rasul sallallahu alaihi wa sallam gan eh, hadisi ya sayyidina usman bin affani ga man tawadda fa ahsana li wudu'a zandan daga laji ushalu lajige jijige alula wala ba wannan da bana ga nawa kana wala wannan zugu kina gan anu na ga jijige alula to zan dan da ga lula ji mu ci wujji ge mu na da bana ga nawa kana mu na zugu kina ga nan yan dan da nu ji ka tu du yau shi shi mu ci wujja lula nan yan gaba gaba nan ba ta na fi mu ci ga tiya idan e nu ji ga bismillah ci ne ya gwana yan no la ya e gwala ma ga ga la e wuci na ma so kwa fa bi wi idan nu to nu fi mi suna mu tumi na e ga na ga ga na ma mu ma ga na benu di nuwanne ya ne laifin ya yi ganna lolo da nuwanne nuwanu toci ilo ya na yana guga wa ya na ma benu ya nuwa shi ne wanyan laifin ya kan na nuwa na ya shi benu ta nuwa ke ne yan dandana ga guga chile na ma nuwan na nu tsaye ya bayi na laifin dandana jibe ya na wa ya yana ga guga wa bai tuba na ma gbẹnu wọn na wafi fi tukpa ni kòtsi fi wani gana na lẹẹfin dondo na ya labẹ na wọn ya da na nyati ga ba na ga lọ lona ma daza da zan lọ na bìtsi wùtsi ni wọn na na lẹẹfin wùtsi na da bẹ bìtsi wùtsi na wọn da zan ba ga na lẹẹfin wùtsi ni ya da wọn na. to ale hadisi ya usman muna afani na wani ilawo ga musulmi ga bẹ ajiya lula wula wujin wangi. nga tie da jijiya alala ma aduwa ne ji aga ci alala na walauji alala ne ji guni ne aga alala gumi na walauji so ko fa be mi na gaga ne so ko mu fa be na gaga waga ne mi ya ji kuskure mi ma pa gbe bayan kursi won yi zuma na aga sallama ya sallaji na o ji gada ya alala ba won yi zuma na aga sallama kẹrin wọn eh wallahu a'lam e ba Allah subhanahu wa ta'ala du'a wa be bi ci mi chon so kun fa be min gaga wuci ne amma an kalimi lauga mi wona mi le gbake ilaga ayatul kursi ba zumanu gwanu lamina amma ke ga ube wa ga sallama sallaji wanda mini azkaru na jiwaji kafi wa ba waji tasbihu be na to ma be yin sallaga mi labe ba lulau su kun fa gani ko fa be na wani mai gandan da dun bodan ga gawo ede wani da wani ebe ma te wuzuri na mita e na da wani to be kya ci ne dan dun da be ga lula jinge wa lula tsoma da amfani a lula ya ali hadisin saubani ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga kini egikini kendo so ko ga e gina walan tahasu ya a tsaina ga ya e wa. wa'alamu ene pewo ga anna khaira amalikum etuna jagami na etuna isokosa da ga elo na ona ngai as-salatu sallam to wani ga salle ya ga ga ba sila da sin na da walan yu'afiza ala liwudu'i zandan da ma da lu ji jawaye da lu lauji ga wanja illa mu'minu sai zanan ga da aljanna sai zane ga da biyu nan ebana zan dan ba lo alijanna sai mu'mini e to ne ja ga lo alijanna e lawo gbata ya ona a yi dan da na lo to unji na gudu lo ayu ibe sunna yake yo sunna ya imani ya ayu allazina amanu aqimus salata ya ayu allazina amanu ga sunna to hajji yo ya ayu allazina amanu azun yo kutiba alaykumus siyamu pátá ne jihadu yo ya yi allazi na amini yau meke a ci ne zandon da abi alula ji ji wani lula ji ge wangiya ba gi yoyi da gi wuyo da shi na koyi na ji goga tuwo na na ji awon nuwa ya alula na ji ke na ci nuwa na laji alula le na ba na ji a na fi bo na na koyi na ji goga tuwo na yin wucin ga to nuwa na ya fi na a ji a tsuntsuwa e wa ga wuji wuyo shi kin e e ba amma yin lauya ji da shi ya ake gbagba shi kata mi sɔnzuni ejo fi adamba je ke fi ebe tí wọn na wọn àlọ lánà tí wọn ti ga jẹgbada wọn ni wọn yẹn àlọ lánà àtọbàgúnbàgún níjà anábẹ ni wọn yẹn àlọ lẹnu. ka lè yan kàtúndókù tún ama àmọ ìgbòrògbòdò ní dẹbẹ wọn ni tún á tún kàtúmọ kata ama elagowa evobo anami fio evobo anaye fio evobo anagwa fio evobo anamisi fio atike ewu la sisire atuso ati lana one la se fi bibo dokunsaku ya esi nke onangi gabe ode ofi mise gabe ode ofi yẹn kò ń gbára gabe ke gbàrà náà ode ofi ziga aṣọ alahu akbar wọn lawo dana ọmọ yọ azimu ṣe ayẹrẹ láyé nana ila wo kadaaro na ila ajaalo la na wa eda tuya goga kima eji be na oga oga daona kendo adakpalaba egie tun wa adakpalaba je tun goga na wa adadaaro tun goga wo wo da firi adini na wa olaga tiya wa adini na sokoto bubu nyeza ya wo bo ebe na ila anwo tu sokoto ne ya wuti ga ola ya egbachi ne wo. olu da alula za ndo ndo a da uji nye ke ndo a ga juna sai wa de gbagana ke ga ya gbagana olu da ya musulmi ya ku ba a to ba so ko e to ndo ndo na ga ilo alula e, e la shi da ya luluna a ga o ga ka alula da ba e to cha ja to aga be alula ji ja ji ke o ala alawa ja ji e ba di sin nana eh wato Eh, ebe na ma ja ngwa be gani me tupe ba wangi na eh ga jike na nyibe na ji mi to ga do jin na ji na iga ga ja nula ba zuguki na ga ga annan ba na ga annan na wala wannan zuguki wuci ba na ga ga annan wa kana wala wannan da ba ga ibo ga de lumu ama ke gwa pa ni gana wala e gwa na har be e gwa ni mabwe wacce ke wala on dikina ni ga gwapa na lo no na wona na ale ga o ga gwapa na la da e na ba o da wona ko ba na wona na amma e ba na wona na ko tun gwapa har gwapa je da a ci lumu abo mini ba na wona na ba ba na ga yi kwate kwate na ko la ba wuci je ke ke yungu na waga ba na ga to no ke tsaye amma da ya gwa lo fiti da gwa jiki ha beke e daga de pa ya gwa e na kwate kwate na ewa na musulmi ga to juma musamman sallah ga yeti ibada sallah e ya ja si beke yo si be amele wato da to no na ja ga ja lo la lo la ci gena a bayani jiye mi guce tinwa wuce jo cinwa na ga ja lo la ne na tunwa gwa gwa za ja lo la ejide kunu wọn ka deeti wọn wọn abisi nu wọn kpanya wọn kọ ajan alula ma so kuma agwa akẹ́ nu wọn egi da wọn ti bisi wọn ti gbọ nu wọn ajan alula na yẹn yẹn wọn ka wọn doro ke na yẹn dondo na na alala jẹ zawan gizi ni wọn na yẹn lalayi sise petu salla na wọn aji ni la aji kii wọ́n yẹ lálẹ́ àlọ́lá mú ṣẹ̀rí àjẹ̀dá béèrè èrè ètò ìṣẹ́ ń ṣìyà mílíọ̀nù ṣe wà náà wọ́gá bẹ́ẹ̀ àjẹ́ àlọ́lá wọ́gá gàgàmá wọ́gá àlọ́lá ṣá bẹ̀bí sími láàyè ẹ gànà wọ́gá gbọ́n àlọ́lá mi náà wọ́gá yà kẹ́yìn wọn aṣáájú aláìlá ilẹ̀lá wàhálàwùlá ṣẹ̀rí kàlàwókó wà aṣáájú anna muhammad abduhu wa rasuluhu wọ́gá pé bẹ́ẹ̀ jẹrẹ pé ma zandan do magai e ja lula mu ce gangan wa dela da lula nu jina lula na de mu jina ge asalla nu ga joya nan amma lada ne ya zana ga ja lula nan be na alula e ji ya zana ga june ka kudu ji sallana da zana ga e ja alula fe be ga gare da lula nan wa dela da mu ti aga oga ne wa leti na oji be wei na wa da oga ne leti na oji be ye na wa da oga ti tuba na oji be tuba na wa da oga ne bichi leti na oji be bichi na wa da to no fi mi leti na oji yenga na wa da za ne je alula uche gaga na we de ne ne ja we la ga wa oga alula cha ulu gumi sunne soko oga cha ho sunne soko ga ma oga zo zaman zuzu be sunne soko to bai na we wana ẹgbẹ́ náà yi gàdé pátá dáná yá aláwọ̀ òkè gan wọ̀gá yìí gan wọ́n ẹgbẹ́ náà wọ̀gá mma wọ́n ní àhásánù káwọ́lá mẹ́mà ń dà á ilẹ̀ láàyè ẹ̀ wọ́n àmì là sọ alẹ́ à zuwu yɔ ne gbɔn na wɔn gana gye kɔn gana ne gana e, wɔn e, mi gana ni ka so kɔn wɔ ne ka so kɔn wɔ ayɛ wɔn na wɔn na yɛ ba bɛ wɔn yi ɛyɛ lugba mi ni ne zane gye ayi za wɔn mi gye bi ka bɛ awɔ gan wɔn na wɔn mo lugba yi ayɛ e, yi bɛ hikima yi. woluwa yi yi be wazi wangi ane ni gabe ga gbomi be ne yaye aya ye we e ga ye tu chi ye we na yi ga gbomi be ayi ne ge ga na yi kwa chi gbomi be ayi na ya allah o wa giti da wani, sami wun wayo we we ne daga che ga na alemun ma wayo o ke ne le daga chi che ga ga na yi lafiya ne ga ga so ne ga be da na yi lafiya etun na na ichada na yi lawin so na etun na daga egwadan lusallama ya salla wato eh, mini istinjai ila taslimi mini istinjai kuma mini kada ila hajati ila ila taslimi icha bayanin na cha daga nuwo na ga da wani bai gwade bialole bai jana ba fi kuga ba su koyi gun na mi gbani da ni ga aga da bayani ya ege ala da obe ege agime isi bi gani da insha Allah na kuto ganci nga ye ganya sallah kendo ye gauda na ye gauga ima ke yujin practically iga e gidi ji shirawa kendo ye ji sallah jina kendo ye ji alula jina oga ba kuna ya ba Allah wata wa ta'ala atuwa gwargwado na yi daji bai tabo yi na albarka don wa ma la albarka wadda na ke ya ji la ja yi gabi jina ya la ma la albarka wadda tun no ya yi ka bo yi dabo bai alugu amfani bi wi wani wujen sadaka to jari yi ya yi kendo yi tson ya je sadaka to jariya ya mi mai ji to ma mi ji na lugwa ya gi na ji mana to tu yi na ji ye lo na onu je sadaka to jari yi ya yi ya allah ga lu gwa ye za shi ye kawo ma lugwa ye to na ji ji to yi dabo na ya allah o fo la sa ko sho me o ya yi iki wo ga ile je le fa ka wo ya ile je le be na kai ga je lugwa yi ga fe ke lu gwa ni to ko fa be ne ga ga ne amma fa bi zanen yiwa gane wayan da na ji mai na fa da na ji mai ne wai ma mi ji